raya sammako mhm. mubarakun yana da albarka zidu fi jami'in na'ami yana daɗo dukkanin ni'ima yana daɗo lafiyan jiki mhm. shine ma'ana kai sallan su bayi to ka tsaya ka raya wannan sammako ɗin wannan jujjufin har rana ta fito kana ibada yana ƙara lafiyan jiki mhm. yana ƙaro ni'iman arziki da wadata yana ƙara mutum buɗi a rayuwa mm-hmm. eh an gane har gyaran iyali ba mm-hmm. ƴaƴanka sai su shiryu mm-hmm. eh khususan fi akwai wani sirri ina nan wancan ayan akhlifni fi qaumi wa aslih ko eh. mene wala tattabi yau a to nan kawai akhlifni fi qaumi eh. wa aslih mm. na annabi Musa da Harun ko mm. eh ana karanta shi daidai irin wannan lokacin nan ko kana kabari ba za ka ji ƴaƴanka sun bar hanyar Allah ba da zai daga maka hankali an gane ko ana karanta shi eh so ah, khususan fi rizqi khususan hmm. musamman fi rizqi a cikin arziki yana yalwata mutum a cikin arziki hmm, wa husnul yasa za ga ba a san mutum da ya sallan su ba ya koma ya je ya kwanta a ya zauna har rana ta fito yana ibada to hmm. na wa husnul khatti haka nan kyautata rubutu mhm. min mafatihi rizkiya daga cikin mabudin arziki kyautata rubutu wannan mhm. kyautata rubutu wa basudur wa basdur wajhi na'am wa basudur wajhi mm. da kuma wato sakin fuska mm. Fudan fuska ma'ana sakin fuska mhm. wa tibul kalam wa mm. qulul nasi husna shi ma wannan zance mai kyau mai daɗi shi ma yana daɗi a cikin a cikin hadda da arziki mhm, yazidu fi hibzi wa riziki. yazidu fi hibzi wa riziki yana daɗi a cikin kiyaye hadda da kuma arziki mhm. wa an Hassan bin ali daga sayyidina Hassan ɗan sayyidina ali karamallahu wajhahu wa radiyallahu anhu an hasan na'am mhm, radiyallahu anhu na'am Allah ya kara musu yadda kansul fina'i kaga sharan kofar gida kaka bar kofar gidanka gaje gaje ka zo ka rika share kofar gidanka sharan kofar gida farfajiyar kofar gida na'am eh wa ina